An haifi marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi a ranar Juma'a biyar ga watan Janairu na shekarar alif tara da arba'in da biyar a garin 'yar gaba da ke gefen birnin dutse fadar masarautar dutse kuma shalkwatar gwamnatin jihar Jigawa. Ya fara koyon karatun Alkur'ani yana ɗan shekara hudu, kana daga bisani aka saka shi a makarantar elementary a ranar ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 1952 sai babbar firamare da ke garin birnin kudu daga 1957 zuwa da 59. Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi ya halarci Jami'ar Ohio ta ƙasar Amurka inda ya samu digiri a fannin hada-hadar kuɗaɗe daga shekarar 1971 zuwa da 74 ya koyar a jami'ar bayar kano baya ga aiki a kamfanin nndc na bunƙasar arewacin najeriya da sauran cibiyoyi masu zaman kansu kana ya zama sarkin dutse a shekarar 1995 muna da cikakken yaƙini cewa Allah ya da wannan zaɓe da zai zo hukumar 'yan sanda ta ƙasa a shirye take domin a gama zaɓe lafiya a tabbatar da wadda jama'a suka zaɓa shi aka bawa kuma fadar mu a buɗe take mu a shirye muke mu ba ku goyon baya mu taya ku don a samu a gama wannan abu lafiya. Marigayi mai martaba sarkin dutse kenan Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi yayin da ya karɓi bakuncin mataimakin babban sifetan 'yan sandan Najeriya a mai kula da shiya ta ɗaya a fadarsa a kwanakin baya. Malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci ne musamman kan sha'anin masarautu ya yi tsokaci a kan tarihin masarautar dutse da kuma salon mulkin marigayi Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi. Masarautar dutse ta samu asali tun kafin jihadin shi Usman Dan Fodiyo, amma da aka yi jihadi an samu kabilan ah, Fulani guda biyu wanda suka yi jihadi a wannan yanki tare da Jobawa wato kabilar jalluba da yalligawa kuma a ƙarƙashin wasu manyan malamai guda uku malam salihu dattuwa da malam musa dan amada da malam salihu dallawan aka naɗa malam salihu dallawan a matsayin sarkin dutse to tun wannan lokaci da gidan malam salihu dallawan da gidan malam musa Ɗan amada suke sarautar dutse shi marigayi sarkin dutse wato Malam Sunusi Allah ya ji kansa ɗaya ya zama sarki bayan Allah ya masa rasuwa Alhaji Nuhu aka yi masa sarkin dutse. To babban abin da za a lura da shi shine a inda yake mu'amalarsa da mutane da kuma abubuwan da ya yi a matsayinsa na sarkin dutse. Ya kyautata wannan masarauta ya gina gidan sarki wato fada ya gina masallacin juma'a ya yi laburare a masallacin juma'a ya yi majalisar zakka duk wannan abubuwa ne na alheri da ya kawo su wannan ƙasa kuma yana daga cikin sarakunan da ake alfahari da su da suka yi wa addinin musulunci gudunmawa sannan ya haɓaka wannan masarauta ya yi riko da amana da mutanensa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku gwamnan jihar Jigawa da tsaffin gwamnonin jihar wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya ne suka halarci jana'izar wadda aka yi ta a birnin dutse fadar gwamnatin Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.